أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu domin ci gaba da karatu a cikin littafin malami abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi rahmatullahi alai wanda in abu wasu manta ba karatunmu da ya gabata a mun kwana babin da ke magana akan tuna mutuwa da kuma takaita burace-burace a cikin duniya yau kuma za mu tashi babin da ke magana akan mustahabbancin ziyarar kabari ziyarar kaburuka mustahabbi ne ga maza da kuma abinda mutum zai faɗa idan Allah ya shi iko ya tahi ziyarar makabarta akwai abubuwan da ya kamata mutum ya faɗa a wannan lokacin Imam Nawawi Allah shi masa rahama ce babu babu ziyaratul quburi lirrijali babin da ke magana akan mustahabbancin ziyarar kaburra ga maza wa ma yaquluhu da kuma abinda mai ziyara yake faɗa a cikin wannan babin yana karantar da mu cewa an hana mata zuwa ziyarar makabarta an hana mata zuwa ziyarar makabarta duk da yake akwai wasu malamai wani suna ganin cewa ya halatta ga mata su ta su ziyarci makabarta amma ba su raki gawa a tita da su ba duk da yake kauli na wanda gaskiya malamai ba su ba shi ƙarfi ƙwarai ba saboda akwai da sun suka magana a cewa la'anar za'iratul kuburi Allah ya la'anci mata masu ziyarar makabarta to almuhim yan uwa musulmi duk da yake muna alhamdulillah ba mu da matsala game da wannan matsala matan mu ba su ko zuwa ko maza kun ji an ce mustahabbi ne ko mazan ma da wa wa mata zuwa a ga mutum ɗaya buga mashin ɗin yanzu yana makabarta ya ziyarce su ya dawo da wahala a ga masu yin haka haɗa limamman jima'a ba su zuwa su bale mu. wanda ana son mutum ya samu lokaci-lokaci yana zuwa ya kai musu ziyara ya ribi kabura ga sunan sun tahi wani ya yi faɗi wani ya matse wani ya yi tuli sama wani an sa bulo a yi mai kewaye ga kaburan malamai ga kaburan masu kuɗi ga kaburan 'yan siyasa ga na sarakuna mai daga duk ga sunan kwakwance kowa wannan sai ya ƙara mutu imani da wanda ka sani da wanda baka sani saboda ka shesa manzon Allah sassan yakan ziyarci makabarta lokaci-lokaci yakan taya musu addu'a ya dawo Allah ya ba mu ikon aikatawa yace an da ta radiyallahu anhu qala an karɓo daga buraida Allah ya ƙara masa yadda ya ce "Ƙala!" rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya tsira an ta tabbata gare shi ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha na kasance na hane ku daga ziyarar kaburra to yanzu ku ziyarce su a da manzon Allah ya hana a ce ziyarar makabarta na mazan da matan da mazan da mata, duka amma daga baya kuma manzon Allah sallam ya ba dama a kai wannan shi ne suka ce wannan hadisin ya shafi wancan na farko da ya hana wannan na biyu shi yake aiki da shi yanzu wata riwaya ce fa innaha wa fi riwayatin fa man arada an yazura al-qubura falyazur fa innaha tuzakkiruna al-akhirah duk wanda ya niyyar ziyarar makabarta to ya kai domin ziyarar kaburra Rahina tana mutum lahira waɗanda akwai sun riga sun bar duniya ba a yi da su sun huskanci lahira li'anna usman radiyallahu anhu qala innal qabra awwalu manzilin min manzil akhirah kabari shine masauki na farko daga cikin masaukai lahira idan mutum ya shiga kabari ya bar duniya kenan yan uwa musulmi kun ga wannan hadisi ya karanta da muhalatin ko mustahabbancin zuwa ziyarar kabari umurni na annabi yayi amma umurni na gwada mustahabbi ne dan inda wajibi ne to da wajibi na kowa sai sai ya dinga zuwa ko sati sati ko wata wata ko kullun kullun amma saboda umurnin ya rasassafi ya kace mustahabbi ne mutum musulmi ya yan uwa musulmi ya kamata yanzu akwai wasu munan in dai ba jana'iza musu yi ba wani kana ganin ya yi wata shidda bai taimaka wata ziyara ba kai balma wani shekara ya kai inda ziyara ɗaya ta kai shi ba an ce kawo da wani ba inda ba zuwa zana izo wani an ka tai wallaye wallahi wani ziyara ya yi shekara bai taimaka wata ziyara ba kuma yanka diwa ba wani abu na mai wahala ba sai kayan arwallah ba kawai ka ɗauki mashin ɗin ka ko ka ɗauki mota ka te ka te ƙohon makabarta ka yi sallama ka shiga in ka shiga kai addu'a da aka yi ka kai musu addu'a sai ka dawo wani kana ganin ko mahaihi ne ma ya rasu bai zuwa ziyara sai sai dai in ya je tsutsu biyu dutse guda ya an ce kawo da wani sai ga ya abin ga ya can ƙuriya wani ya ɗebe takalmi ne kuma wani bai ɗebe takalmi ne eh? alaikum salam a da larabci a addu'a shiga aka magana ko addu'a za a wa mace wanda za a wa mace ko da wani yare kana eh don ba cikin sallah na ba ko wani irin yare kana eh mai addu'a kuma in ka ce baka tsugunni tsaye za kai, kusan inda kai ne ciki ka yi mai addu'a da haka iya mai ka dawo ko da wani yare haka inda hausa haka inda turanci inda fulatanci inda ko wani yare kana iya eh eh to mata gaskiya bisa ga sabani in an taiba mu cewa a'a to amma dai an ce an hisan ku zaman su ba sun taiba amma dai ana son maza su kama jikin su zanka zuwa zuwa ziyarar makabarta na sa wasu bata gari dole su taka burki ga zuwa wurin batanci kaburan mutane ku ba gaskiya ba in ana sa mutane suna zuwa za ka ga masu ɓatanci da masu tsahe-tsahe sun rage sun kama kansu dole don su masu aikin na akwai lokacin suka su akwai lokacin suka tashi ba a iko su sai ga makawarta babu kowa wajen sama ga mutum dubu nawa kwanci amma babu mai gadin makawarta kowa babu Allah ya ba mu ikon gane yace wa an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi kuma kullama kana lailatuha manzon Allah ya kasance duran da addaren Aisha min rasulullahi daga manzon Allah kuma ya khuruju min akhir al-layl ila al-baqi'i manzon Allah yana hita karshen dare zuwa baqi'a makabartar da akusa ga akusa masallacin Madina manzon Allah ya kan hita zuwa wannan makabartar ta baqi'i wanda yake akwai sahabbai suke da yawa akwai matan manzon Allah suke da yawa akwai da yawa daga cikin manyan sahabbai kun suke makabatar baqiya manzon Allah yakan je ƙarshen dare ka zuwa kusan asuba fa Kulu sai ce assalamu alaikum dar qaumi mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku gidan mutanen mu'minai wa atakum matu adun abinda ake muku alƙawli ya zo mutuwa kenan yace gadan mu'ajjalun sannan gobe ku abin jinkirta ma wa ina insha Allah bikum lahiqun kuma mu in Allah ya yadda za mu riske ku Allahumma ghafir li ahli ahli baqi'il gardati ya Allah ka gafarta ma ma'abuta makabartar baqi'a ta gardaki ma'ana Allah ya gafarta mu wanda cikin wannan makabarta kun ji wannan riwaya wanda annabi sa kuma yake musu addu'a su wa'annan mutane ina kun ga ya gwada shi manzon Allah kuma bejin shiga bejin bejin tsoron shiga mutane da daddare don ka ji karshen dare yake shiga ko ba gaskiya ba makwabtan madina duk wanda ka shiganta ya san tana da tsafta kwarai da gaske ba a bari hakukuwa su yawa bale fari su dinga shuta mutane za ka sana da tsabta kwarai wanda ya shiga ciki sannan bayan haka nan wannan lokacin ba a rufe ta amma yanzu rufe ta aka kusan tuba manzon Allah yake zuwa sai musu sallama assalamu alaikum ra ƙaunin mu'minin wala Allah ya wani wannan cewa to ai ana musu sallama wa'anda ba su jin sallama a a wacce ba su jin sallama mutanen da a cikin kabari suna jin sallama kuma sun san aimun sallama wallahi saboda ka duk wanda ya mutu ya bar duniya don ba a yi da shi amma duk wasu abubuwan da aka yi na cikin makabarta yana ji shi yasa wasu ba su ana hushin ita cikin makabarta don ka aka suwa musu hankali ka na a fara kwangi ke Allah ya wanda to saboda haka cikin makabarta ana son mutum iya ce sallama bakin kofa musulmai ne assalamu alaikum dara kaumin mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku gidan mutane mu'minai manzo Allah ya kai musallama yace wa atakum ma tu'adun abinda aka muku alƙawari ya zo muku gadan mu'ajjalun ku abin ta ma zuwa gobe ba gobe abin gobe kiyama aka magana za a jinkirta muku zuwa gobe ma za a tashi kiyama ke manzo Allah ya ce wa inna insha Allah bikum kuma mu in Allah ya yarda mu an tafi na malamai suka ce hadda abinda a tabbas kana cewa insha Allah mutun na iya cewa insha Allah ga abinda a tabbas kama a ce kai musulmi ne sai ce ni musulmi ne insha Allah kaga baka tabbas baka da baka da shakkun cewa kai musulmi ne ko kana da shakka amma ka ce ni musulmi ne insha Allah jama'a ina fata mun gane magana to kenan ana cewa insha Allah ga abin da kake tabbas to ina ta ga abin da baka tabbas kenan ga abin da baka tabbas shi ne cewa kake insha Allah ina zuwa makaranta gobe insha Allah shin malam ka an shiga bonka eh na an shiga bona insha Allah ga hafi aljihunka ka gane ko saboda ka shi yasa malamai suka ce ya halatta ga abin da kake tabbas kace insha Allah kai kana da imani ce, ina da imani insha Allah ka san kana da shi to shi yasa suka kafa dalili da wannan su sai manzon Allah sallallahu ya san zai mutu iske abin nan sauran sahabbai a kabari sai ce musu wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma mu in Allah ya so zamu riske kuma nan kai babu mai shakkun ba zai mutu jama'a kowa ya tabbatar da mutuwa zai amma gashi manzo Allah ya ce insha Allah ma an tafi saboda insha Allah addu'a ce mai ƙarfi kwarai daga a ƙarshe sai annabi musu addu'a ya ce Allah gafarta wa mutanen baqi'a abinda sa shi masa baki algarrake saboda akwai wani itce ciki wanda ya yi yawa a lokacin gardak ake wani itce kama a ce makabatar sabara saboda yawan sabaru ciki to su kuma lokacin madina yawan waɗannan itace su yi yawa ciki baki algarrake sai zan itacen sun yawa cikin makabatar sai aka sa mata suna haka amma sunanta baki'a. kana ganin duk wanda zai ziyara a Madina yana zuwa ziyara wurare hudu zuwa biyar na farko mutum na ziyarar masallacin Annabi a Madina shi yasa aka yi alhazai wasu za kai suka ce da wuri sai aka yi sunan su ziyara wurare biyar wasu na ƙara har bakwai kaga ana ziyarar masallaci ana ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sabai ne guda biyu ana ziyarar baki a ita makabartar abin nan sannan ana zuwa quba inda aka ce idan mutum yayi sallah raka'a biyu an ba shi lada kamar wanda ya umra ta kafka sannan mutum na zuwa uhudu ya sai musu addu'a wa'annan shuhada din wannan makabarta su ma ana zuwa yi musu addu'a wasu na kara da qiblatayni masallacin qiblatayni inda aka aka je alqibla biyu sannan wasu na zuwa sam'u masajid wasu na zuwa mazra'atun nakhil gonar dabinin manzo Allah inda manzo Allah ya gasa itacen dabino da kai ne to kaga duk waɗanda su ba su ce inda an kashe dole sai an tafi su dai waɗanda wurare guda biyar da masallacin annabi da kabarin annabi da sahabbai ne guda biyu da baƙi'a makawartar madina da quba da uhud kaga waɗanda guda biyar na aka san mutum ya yi ziyara a madina amma wasu na suna ƙara da ne da sab'u masajid da mazra'atun nakhil duk mutum na zuwa sai ya ga wuraren da annabi ya sai da kawo ne su Allah ya ba mu ikon gane yace wa an buraida radiyallahu anhu qala an karɓo daga buraida Allah ya kara masa yadda ya ce kana annabiyyu sallallahu alaihi yuallimuhum manzo Allah ya kasance yana karantar da su idan kharaju in suka fita ila maqabir zuwa makabarta yana karantar da su abin suka faɗa. an ya ƙulu an ya ƙulu ƙa'iluhun mai faɗarsu ya ce mana zai je ƙohon makabarta ana sun yi addu'a ya ce assalamu alaikum ahalid diyar min almumini wal musulmin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al'afiya kaga wata ruwaya ku manzo Allah yana fahimtar sahabbai in za su ga makabarta su ce assalamu alaikum ahalid diyar min almumini wal musulmin amincin Allah ya tabbata gare ku ma'abuta gida na muminai da musulmai kaga in ka diba za ka gana an bambanta gidan muminai da musulmai saboda dama ita makabarta akwai musulmi akwai mumini wanda an musulmi shi an mataki na harko kusan mai usul salasa ya ce maratibu dini salasa matakai na addini step step na addini guda uku ne akwai al-islam musulunci shi an mataki na harko, sai ka fara ma musulmi tukun sannan ka in suka karu suka ƙaru suka ƙaru suka ƙara sai ka sai ka zama mumini daga nan in ka ya ƙaru ya ƙaru ya ƙara ke sai ka zama husini to nan na a ba a wuce haka duk annabawa suna ta ne suke yi kaɗan na aka samu wani abu annabi ya shiga cikin wa'annan muhsinun ɗin irin suna aka ce an ta abu da Allah ka annaka tara su in ba su mota ma Allah kuma suna gani suka wuta masu masu ihsani kenan da saboda ka shi yasa ce amincin Allah ya tabbata gare ku ma'abuta gida na musulmi da muminai kuma mu insha Allah wa inna insha Allah bikum lahiqun lalle mu in Allah zamu rike ku muna an taimaka isko ko yau ko gobe muna an taimaka isko yace as'alullah lana wa lakum al'afiya ina roƙon muna Allah da mu da ku kariya da mu da ku duka Allah ya kare mu mu da abisa ƙasa da ku da a cikinta to duka muna roƙo Allah shi kare yana yi wa wani to ai shi wanda a ƙasa kare mai jika faɗa ai ko wanda a ƙasa shi ka faɗa kare saboda yanzu ya shiga wani yanayi sai abin da ya yi ya roƙi Allah kariya daga azabar sannan kai ma da asaman ƙasa ka nemi Allah kariya alam na ji'ar da ke fatan a haya'an wa amwatan Allah ya fi musanya ƙasa su zama mahaɗa ba a haya'an waɗanda an rayu suna rayuwa sama gare ta wa amwatan su kuma suna karkashin ta mu muna saman su kuma suna ƙasa saboda ka da mu da su duka ma neman kare Allah kaga ga addu'a ta mai kyau wasu na fassara na as'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙon lahiya da mu da ku duka Allah ya mu lahiya don kalmar afiya tana bada ma'ana kariya tana bada ma'anar lahiya kuma yadda hadisi ya zo manzo Allah yana addu'a sai da magana Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati Allahumma hafidhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azmatika an ubtala min tahti haga wadanga addu'o'i manzo Allah ya tada magana Allah ina roƙonka kariya Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah Allah ina maka kariya duniya da lahira ko ina ronka lahiya duniya da lahira duk wanda ka fassara yana shika saboda ka annabi sallallahu alaihi ya roki kariya ga waɗanda a cikin makabarta dukan kuma wannan addu'a din tana da amfani kwarai don in wani yayi ba an samu wani yayi Allah yana amsa shi yasa kana ganin wani in zai shiga makabarta da mota ta yi mancewa ma ya kai da ana addu'a in zai shiga makabarta da babu ne mancewa ma ya kai ana addu'a tun da bakin wannan gate da ga aga wannan sayan bul tun ne ya kamata fara addu'a don na gate din shiga makabarta yake haka ce a'a sai ka kai can kusa ga kaburra a'a ai kana shiga nan ka ka kawo kusa kaburra nan kana shiga sai ga kaburra ko kana cikin mota kana yin wannan addu'a ko kana saman mashin kana wannan addu'a assalamu alaikum dara ƙaunin mu'minin wa inna insha Allah dukkan lahiqun as'alullah lana wa lakum al'afiya idan mutum ya haka yayi sunna ya samu lada kuma su kansu sun samu addu'ar da kai musu ko ba gaskiya ba shi yasa a musulunci idan mutum ya mutu ko hannu ɗaya an ka samu ana kai ta abin ne ko ƙawa ɗaya an ka samu ana kai ta abin ne duk wani part na jikin mutum an ka samu to ana kai shi makabata a binne. ko ba gaskiya ba inda ɗaya aka yi saɓani shin idan mutum na raye ya rasa wata gaba shi sai an kai ta makabarta ko ko dai ko duk inda an ka ruhe yayi shi ne wasu kashe tun da dai mutum bai mutu ba rayuwa tana nan ga jiki ne to wannan fat ɗin ba sai an kai makabarta a duk inda an ka samu ana yi ruhewa inda wasu ƙari ba su iya tonewa sai wani abu da shi amma saboda neman samun wa'annan addu'o'i shi yasa aka yi kusa shi yasa malamai suke ganin cewa to wani yasa wasu manyan malamai in suka rasu da wasu sarakuna in suka rasu ba a kai su makabarta idan su samu addu'a tsawon jama'a su annaba nasu gare su annabawa inda Allah ka san su mutu nan suka mutuwa kuma inda suka mutu na aka musu kabari ba a daga su manzon Allah ya faɗi cewa duk duk annabin da ya rasu Allah inda ka inda ka san mutuwa ne ya kace shi kuma ba a daga shi da wurin da nan za a yi kabari kenan yanzu kai kai da ba kai da nasti to don me da zaka ce a ruhe ka gidanka eh wala Allah wasu na dibin cewa kila irin babban malami in ya rasu ya shi makabarta ana iya bin dare a ɗaya wani fat na jikin shi wala Allah shi yasa kila suka yi haka ko ko wani babban ke in ya rasu an shi makabarta kowa da kowa an karo shi ana iya bin dare a ɗaya wani fat na jikin shi amma in ba haka ne ba fa'idar da zai samu in yana cikin kabari inda jama'a suke ai tahi ko jama'a ko ba haka ne ba manzon Allah kuma da yaransu ɗakin Aisha an kai mai kabari dan sahabbai sun yi saɓani suka ce na zamu binne shi sai wani ya ce mu kai shi makabartar bakiya inda jama'a su wasu ga ce a mu rahe cikin masallaci wasu sai wani sahabi ya ce a manzon Allah ya hudi da kai ne yace duk annabi ya rasu inda ya rasu nan aka mai kabari shikenan sai duk jama'a ta kare ina ya rasu ɗakin Aisha radiyallahu anha ita kuma aisha radiyallahu anha da baban sai na abaka ya rasu yayi wasiyyaci yace abin da shi kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma na Umar yace yana buƙatar aisha ta yi hankuri don Allah in ya rasu da Allah abin da shi kusa ga sayyidina abaka wuri ba ta da manzon Allah sai suka yi wannan alfarba jama'a ina fatan mun gane magana to saboda ka nan, zuwa mutum makabarta a ruhe shi yayi mai fa'ida abinda mutanen da wurka yi sun yi na saboda fahimtar su na in mutum ya sai a ce bayan daki a rufe shi da yawa daga cikin gawawakin mutane suna cikin tsohon zama inda an karuwa mutane da yawa ko jariri yaro su ban daki yana aka gina a rufe shi sai a gano daga bayan maslaha zuwa makabarta a rufe mutum yaki kuma dama shi ne shari'a don kuma makabartar makka da madina har yanzu ana samu da yanzu kuma makabartun ne guda biyu wanda an ce ran tashin kiyama duk wanda a ciki in dai musulmi za a zazzage shi aljanna magabatan makka da madina dukansu za a zazzage su aljanna ranar tashin kiyama waɗanda an musulmai cikinsu to Allah ka ba mu ikon gane eh. eh. ba eh. in mutum ya manta kabarin wanda zai na wuri ne bai sai inda yake ba kila kabarin ya ɓace mai daga nan inda yake shi mai addu'a tana kai gari ko ba ta kai eh tana kai mana ko da bakin kofa ka tsaya kai mai kai mai kai mai addu'a tana kai eh ko gida kai kuma tana kai amma ita ziyarar lada da gaita, sannan kuma in ka ce wajen kan mutum kai mai addu'a ran tashi kiyama in kun ka haɗe sai ya baka labari wani lokaci ka ka to kami addu'a na jiya da saboda idan mutum ka ce wurin kabari ne kai tsaye na jin ka ina jin ka taho ko ba gaskiya ba kuma ya inganta ga sunna sahabbai suna zuwa da kabarin yan uwansu ne musu addu'a inda kan mutum yake ai tsaye ai mai addu'a ba gunni ya kai wata rana akwai wani abokina masu haifar su yana ji ita kwarai da gaske sai ran na an yi rasuwa kahin mu ya makabarta shi sai riga mu sai ce wajen kabarin sai tsugunni ne masu addu'a da ce da ya shi ne cewa ne ba a tsugunni ta yi tsaye kai hankuli amma kai hankuli nan nasiya da nema saboda muna matsayin abokai na amma inda ba aboki na ke ban faɗa ma sai ka hito amma dai ina faɗa ba a tsugunni kusa kan mamaci sai aka miƙewa gam amma mutum addu'a don tsayin ka ya yi muhimmanci kuma shi a shiyar da shari'a ba a tsugunnawa kamar wadda ke bata ado za ka mutum to babban abin za ka mai ka roƙa mai gafara babban abin za ka mai ka roƙa mai Allah ya gafarta mu sannan duk abin zai biyo baya biyo baya Allah ya gafarta mu wani wani Allah shi gafarta maka shi maka rahama Allah ya ka aljanna Allah ya ma'azikin arzikin kwanci lafiya Allah ya sanya ya maka ya sa kabarin ka zauka ne aljanna duk waɗannan in suka biyo baya gafara ya tafara tafara gaba ta ku Allah ya gafarta mu wannan shi mai rahama in waɗanda sun gaba to kai addu'a ka gaba duk abin zai biyo bayar shi ke Allah shi kulhu Allah ƙafa goma sha dai to kusan karatu yawa gare ka ina muna jin su ana waɗanda sai sai karanta kullu wallahu kawo goma sha ɗaya ya ba tuwa eh kai kuwa wannan sai aure musanna an da wani addu'a kai mu kawal ilafi Allah ya samu dace yace wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga da abbas Allah ya kara masa yadda ya marar su kuma bi kuburin bil madina manzon Allah ya shuɗe ga wasu kaburra a madina fa aqbala alaihim ya huskance su bi waje da huskarsa fa qala sai ce assalamu alaikum ya ahal kubur. amincin Allah ya tabbata gare ku ya kuma abuta kwanci kabari ya gafiru Allah lana wa lakum Allah shi gafarta mana Allah shi gafarta mu antum talafuna ku ne marigaye mu ko riga mu wa nahnu bil asr mu kuma nan bayan ku tayi muna nan ta he rahu tirmidhi wa qala hadithun hasan kun ga wannan hadisi ya karantar da mu cewa ko da kana sauri za ka wucewa in ka kabura kai musu sallama don kaga wanga hadisi ya kara muna wani bayani don cewa ya marar su ma bi kuburin manzan Allah ya shuɗe ga wasu ƙaburra kaga ba shiga ba wurin suna zai na bi na zai ya wuce kenan kaga makabarta ko bi za ka yi ka wuce kana ai musallama assalamu alaikum ahal qubur ya ahal qubur amincin Allah ya tabbata gare ku ya kuma abuta kwanci kabari yaghfiru llahu lana wa lakum Allah shi gafarta ba shi gafarta muku kalamai na wa'anda ko minti guda ba su kai haka sai ka musallama kai musu addu'a sai ka wuce ka samu lasu ko sun unhwana domin wallahi malamai sun ce yau duk abin zakawa mace duniya ka ce Allah ya gafarta mu yahi mai komi ka ce Allah ya gafarta mu wani yahi duk abin za da sadakar da za mai da min za mai duk yahi saboda yana jin daɗin a roƙon mai gafara mamaci na jin daɗin ka ce Allah ya gafarta mu wani yana jin daɗin wannan bai da abin da ya yi mai wannan sadakar da za mai da duk wasu abubuwan da za zaka faɗa a kai Eh. suna isa ƙwaye suna isa sosai addu'o'in da aka gida suna isa ƙwaye da gaske shi yasa aka ruwaito aka ce rayukan uwaye da kakanni sukan zo sama ra'alhamis? da daga suna faɗin yaman sakanu da na. wa ƙasamu na na fazkuna na. ya kuwa suka shige gidajenmu suka rabe dukiyoyinmu ku suna da mu kai muna addu'a an ce yan ana musu addu'a sai su kuma da farin ciki jin daɗi in ko ba a yi musu addu'a sai su kuma da bakin ciki da bakin rai kenan in ana wa da cijo addu'a ya bayan yara su daɗi ya kaci don da yawa an ce mutum na da zunubai da yawa amma sanadiyar addu'a ya'ya ne ko da ya ka tashi gaban Allah don Allah ya rene su gaba ɗaya ko guda babu ya nan kwanta yana samun neman gafara kullum Allah ya gawata ma baba Allah ya gawata ma baba Allah ya gawata ma inna ana ta musu addu'a ko da ka tashi gaban Allah babu komai zanubi da Allah ya wanke gafara ke to kaga addu'a sana da muhimmanci kwarai da bai bai ziyara eh a ya kyauta ba da shi na addu'a ba yayi abin da aka so abu guda dai ya rasa shi ne ziyara ita ziyara mustahabbi ce ana son mutum idan ya samu lada in ka ce ka samu lada ka ce ka isko su kai musu addu'a ka dawo sannan bugu da tsari ka samu fa'ida tunawa da lahira don duk mutum da ya ce makabarta aiki mutane kwance to alal akal ko da talatin cikin ɗari na sai ya tuna lahira ko da 30 cikin 100 na sai ka tuna lahira ko ba haka na ba ka samu lada ka tuna lahira sannan kuma ga addu'a da kai mutum fa'idantu na ƙwarai ko wace araba mutum sun da da cewa an kai mutum ya sai kuma annabi na zuwa Ya ce babu karahat tamannin mauti bi sababin na nazala bihi babin da ke magana a kan karhancin mutum ya yi gudun mutuwa sai Allah ka shiri dai in huta lalura da ka ce da wanga abu gumma in bar duniya ma in huta to ba a san mutum ya ce haka duk wani abin da ya samu mutum na talauci ko wasu da wani damuwa to ba a san mutum ya ce Allah ka shiri mutum ya yi gudun ya mutu saboda cikin wani yanayi wanda rai ne ya ɓaci bejin daɗin duniya to ba a son mutum ya Allah ka shi ne ko kuma ya gurin Allah Allah ya dauki rayuwar yace wala ba'sa bihi li khawf al fitna fi al din amma babu laihi mutum yayi gurin mutuwa don jin tsoron suna cikin addini idan aka ce suna cikin addini abin zai raba ka da ka duk abin zai shigo ma cikin ka ya raba ka da shi to kana roƙo Allah ya kashe ka kafin wannan abin ya tafi Zama ina fata mun gane magana don shi addini an ka yawa mutum ya mutu bai da shi wala ya samu matsala kenan gwamnati kahin to zo ka mutu amma inda al'amarin duniya na irin kunci na rayuwar duniya da damuwa idan rayuwar duniya baka cewa Allah kashe ni saboda baka sa abin da Allah zai goyo ba to da ya mutum ka shiga cikin matsi yau ko da sa ya ka wayewa ya ita so da yawa wani abu ka damu mutum ya dame shi ya dame shi ko ka hangobe ta yi Allah ya yi ma wannan abu to kaga babu bukata ka ce Allah ka ce idan baka san mi Allah ya shirya ma nan gaba ba to amma ita suna ta addini ta tauta isko gaskiya da raba ka da ita to an samu matsala abin da kuma suna cikin addini shine mutum ya kama hulɗa da bokaye kaga addini ya samu ya samu tangarda samu mutum ya fara ya fara tsahi ya fara wasu abubuwa waɗanda suke suna suna da alaka taɓin addinin mutum to wannan kana roƙo Allah kafin wannan abu ya taho ka mutu ko ka canza aqida kana da aqida ka lahiya lau sai ka burki ka burki sai kuma wata aqida daban to irin wannan fitina ita aka ce maka kafin ta taho Allah Allah ka sa mutum ya mutu kafin ta so da iskoshi ya halatta mutum ya gure mutuwa kafin zuwa kafin zuwa wannan fitina to Allah ka ba mu ikon gane yafi ana bi hurata radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lil manzon Allah ya ce la yatamanna yanna ahadukumul mauta ko kusa kar dayan ku yayi gurin mutuwa in kana muhsinan in ya kasance mutum na mai ihsani mai aiki kyakkyawa aiki fala'allahu yazdar yana yawa ya ƙara sama ga aikin da yake na alheri haka in yi musu abin ya tsaya darajar da ya kamata ya samu cikin azana bai same ta wa in kana musli'an in ko ya kasance mummuna aiki fala'allahu ya a tebu yana yi ya tuba in mugun aiki na mutum yi, zunubai na cikin yana yi ya tuba a kayan zuwa gobe amma ya Allah ya ce Allah kashe ni cikin wannan lalura haga ya samu matsala domin haɗarin mutuwa cikin zunubi manzon Allah ya yace yub'asu kullu kullu hayyin kullu mayyitin mata alai ko yub'asu kullu abdin alama mata alai a ta da kowane bawa akan abin da ya mutu akai domin kun ga hadisi ya zo manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu cikin harami na aikin hajji ra tashin kiyama zai tashi na labbaik Allahumma labbaik duk wanda ya ji sauti ne hilin kiyama ana jin labbaik Allahumma labbaik ko hajji ko umra duk wanda Allah ya dauke cikin wannan yanayin haka zai tashi to shi ko wanda aka dauki rayuwa ta cikin wata haraka wanda ba wagga ba ha cikin shagulgulla na waƙe-waƙe kila mawaƙi na Allah ɗauki rayuwa cikin waƙa aka ce za a tare shi yana waƙa nan da ya mutu yana yi har sun daga nan akwai kunya filin kiyama ta tashi kana waƙa saboda ka shi yasa manzon Allah ya ce ana tayar da kowane bawa akan abin da ya mutu wanda ya mutu cikin maye don wani ya yi shaye-shaye fada rija ya mutu to in zai tashi hilin kiyama zai tashi na maye yana tangaɗi zai tashi cikin maye zai tashi kaga akwai matsala ko ba ku? to sauraka shi yasta idan mutum na zunubi bai ciwa ya roƙi Allah ya mutu ciki ne a yana yi wa ya tuba kaga in ya tuba shi ke za a wuce wurin amma mutum ya yi burin da Allah kashe ni a kasan wani shi akwai wanda ce shi wallahi da an sai wata siyasa buhari bai ci ba sai ce ubangiji allah ya za a busa kawo wacce ya race da allah inda hasa inda kawon na yake na an so ya busa shi kowa ya busa da shi <laughs> wallahi malam <laughs> yanzu ka fi haɗa ga abin kahin buhari ya ci siyasar ga son bikin wallahi Allah ya dauki rayuwa ta bai ga mulkin Buhari ba wallahi na biyun ka wallahi bai gani ba yaron duk mulkin da an ce na Buhari wallahi bai yana kasa ko da an bai shi ya so a ce Buhari ya aishi mulki lokacin yana daga sai zan bai gani ba ce wallahi inda ya san inda kahon na yake wallahi da an zo shi a busa shi kaga yana bar cewa hada shi yana so ya mutuwa Allah ya sauka yace wa fi riwayatin li muslim an abi hurairah radiyallahu anhu ar rasul kuma qala la yatamanna yanna ahadukum al mauta Kada dayan ku yayi gurin ya mutu wala yad'u bihi kuma kar mutun yayi addu'a da mutuwar, nan min qabli an ya'tiya tun gaban mutuwar masa ba kada mutun yi du'a'i ya roki Allah Allah na roke ka ka sa in mutu to ba a kuma yi wa roƙon Allah ya irin saboda gudu aka ka a ce ya dace da lokacin mutuwa a ɗauki rayuwa ta kaga shi kenan an gama ko ba gaskiya ba su yahudu na Allah ya daga wa kafa duk bai yahudu ne ya roƙi Allah kashe ne Allah na kashe shiga nan bai fara duniya Ya ce yace innahu idza mata in qata amalu domin shi mutum idan ya mutu aiki ne ya yanki wa hu la yazidu almu'minu umruhu illa khaira domin shi mumin babu inda ke karuwa ga rayuwa ta in ba alheri in dai mutum mumin na duk kwana guda ya kara kai ko awa guda ya kara duniya sai ya kara samu alheri in dai mumin na to kaga wannan karin na aka so mutum ya samu shi yasa manzon Allah ya ce sa'a dukkanin sa'a ta tabbata mutum ya tsawon rayuwa cikin alheri kai rayuwa mai tsawo cikin alheri iya ka iya ka sa'a da ka samu don saboda duk ayyukanka sun kai yawaita na alheri matsayinka na aljanna ya karu ko kwana guda ka ƙara ayyukan ka kai na alheri darajar ka zan sa ƙaru ni'imarka da jin daɗin ka zan ya ƙaru to kaga babu buƙatar mutum ya ce ya mutu tun da wuri ke Allah ya ba mu ikon gani yato an Anas radiyallahu anhu kala. an karbo daga Anas Allah ya kara masa yadda ya ce Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira mita Allah tabbata gare shi ya ce la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bi li dhurrin asabahu kada da ku yayi gurin mutuwa saboda cuta ta same shi fa in kana labudda fa'ilan in ya zan babu makawa sai yayi gurin mutuwa din to fal ya kule sai Allahumma hayyini ya Allah karaya ni ma kanatil hayatu khairul li matukar rayuwa ce alheri gare wa tawaffani Allah ka dauki rayuwata idza kanat alwafat idan ya zama mutuwa ita ce khairul li alhayy gare ni kaga wannan shi abin da ya kamata mutun yayi amma ba kada sai ka yanke kace Allah ka shi ni ba ba a yin haka yawa daga cikin mutane sai ga mutum wai damuwa ta yi mai yawa ta yi sai ce wallahi mutuwa zai wani ma sai ya dauki matakin kashi kai kaga babban hadari kenan domin wallahi jama'a da mutum ya san hadarin da mutum ya kashe kai ne wallahi da bai kashe kai saboda na farko dai rayuwar ba takata ba ara ma tana an ka gaba ka da ita ba in ka ɗauki matakin wato kashe kanka rayuwar ta kuma game ita to ka ɗauki matakin kisa malamai sun tabbatar da hadisuna suka yi magana akan cewa duk wanda ya kashe kai ne sai an yi mai azaba da abin da kashe kai cikin wutar jahannama na takin kiyama wannan gaskiya na hadisi sahihi manzo Allah yace duk wanda ya kashe kai da yuka za a sa cikin wutar jahannama kuma a bashi yuka ne dinga daka mace cikin yana yana kuwa yana kuka duk wanda ya da guba ya sha ya mutu ran tashin kiyama za a dinga za a sa cikin jahannama a bashi guba ne dinga hambuda yana yana sha yana sha yana wahala hanji na katsewa kuma azaba za a dinga mai kenan kuma har abada an kace to kai babu fa'ida mutum ya kashe kai jama'a saboda biyu da wanda ya shaƙe waya ne ya mutu haddai matasan ganin yanzu masu zuciyar banza kai yanzu in ba zuciyar banza ba shi ke don yarinya ta ce ba su kanka shi ke kashe kanka kashe kashe kanka wallahi mala eh ko mafi ya shagu ba to miya wahala cikin ta ce ba su ka. saboda Allah ba su za ka fiɗi wata eh wallahi mala irin wannan wato akwai jahilci da ka ɗaukar su suna irin haka sun jahilci mi aka ce mutum ya kashe kare na shi gani yake to mi a fa'ir rayuwa ce ma iya zanna ma duniya bin ma da wata rayuwa bin ma da wani bare kashe kare akwai wani shi guyan hanya ya kama sai zan gidansu kowa juya ya baya da yanne da kanne da uwaye kowa ya hisaba batu ne saboda ya kama ya fi kilayi ce to mi a fara rayuwa sun da yan uwana kowa da suna bayan sai kashe kai na ma'ayin hutu ta ga wata ko da hankali da hankali ka sai to ya shirya da su abinda suka shi bari sai a gyara sai ya gyara ya zama ne bai yi alheri ba amma wai shi wai shi wai matashi na wai kawai sai je kashe kai wallahi malam na jima ina jin ciwon mutuwar wani matashi wallahi na kusa gare na bai ya ta yayi digiri na mathematics malam ya ta yi mini yi NYS yana yawan zuwa wuri na in muna karatu ga azumi muna hira da shi ran nan wai kawai ɗan ji an ce wai ya sha guba ya musu saboda wata yarinya wallahi ma ni ni bakin ciki ni bincika wai mi an ka ce wai ciwa an kai ba a bashi wuranta. nisi ni mi da bai faɗa ba tunda ina da ina da ina da magana ga uwayenta kadan babanta abokina na kusa kusa kwarai da gaske ni bincike ce ce wallahi wani ba cewa an kai ba ba cewa an kai hana mai ita da ra'ayi abinda an matsala ya ce yan matsala suka fara samu tsakani da ita tun suna garka wata rana ya so matakan sai ce a bashi abu matakan da ya so mata ta bashi kaya ne ya suka ɗaya ya mutsi haka to su ko suka dibi ya mutsi tun ba ya aure ba ana samun waɗanga yan matsaloli na ta ga yan yi auren sai aka ɗanyi barazana ya ce wallahi ba cewa an kai hana mai ba wanda a digiri na masu matsayi na su ina hana mai yarinya yanzu ga to digiri gare ya san abin da shiga ya ciwon kai ne to kawai ɗaya an ya sha guba ya mutu wallahi ba na ji ciwon yaron na wallahi abokin malam kamal na ce malam kamal ya san shi aboki ne na eh eh sinin kuna ko ba gani ko to saurata ka shi yasa aka san mutum ya kuntar da hankali ne inda rayuwar duniya ne shi ɗan adam bai sa abin da Allah ya ajiye ba akwai wanda arziki ne sai shekaru ne sun ja da yawa wani sai ya yi rabin shekaru ne ta koyar sa ya fara samun abubuwan da kayan su ga shigowa amma matasan yanzu gaugawa ga yasu Allah ya sa labarai ya ce kai ka son kai arziki kuma kai shekara cikin ba kai wai suna da baka sa baka gina gida ba kai mota ba wai kai wai kai Allah bai son kai ba bai baka koyi ba ka bari a ja a gani kai irin shekara biyar, 70 ka gani Allah ya baka arziki ba sannan ka arzikin Allah ba na ƙarhina ba kowa yana ɗiba yana ba shi kowa maslahi za aka dibi balle wasu abubuwa na rayuwar ɗan adam duka Allah na yi ma abin da ya zama maslaha ga rayuwarka illa ka dai riƙe shi kawai Allah ka ba mu ikon gane to kun ji addu'ar da mutum ka yi in ya ga duniya ya sa isa sai ce Allah ka raya ni matuƙar rayuwa ita ce alheri ga ni Allah ka kashe ni mutukan mutuwa cikin alheri gare ni kaga shi na kawar ma Allah komi amma in ba haka ba ko ga addu'a ba a makon kai ka bar ma Allah ɗaya abubuwa ɗaya kai ta kai ta rayuwa haka kai ta ibada kana roƙon Allah shi shi tausaya maka shi ka cikin Allah kake su ma ta kyale su rauni gare su su ma ta rauni gare su hankalinsu ba complete na ba shi yasa abubuwan da haka suna yi su suna yi na bisa ga su haka hankalin suna yi karamin hankali gare su wallahi mace ko ta yi shekara ɗari duniya wallahi hankalinta ba complete na ba saboda ka ba a biye musu illa kawai su ma ana ta jan hankalinsu da sauransu su ma akwai masu ɗaukar matakin kashe kawunan akwai masu faɗa rijiya akwai masu san guba akwai masu sunna gida wuta da dai sauransu Allah ka ba mu ikon ganewa yace wa an qasib bin abi hazim radiyallahu anhu qala dakhalna ala khabbab bin al-arabi yace mun shiga wurin khabbab bin al-arabi sahabi manzo Allah ne na'uduhu muna kai mai ziyara muna gaisai yace wa qadiktawa sab'a kayyatin ai mai lalas gabai dai wato ai mai ja bakwai na karhe a sa karhe ga wuta sai ya zahi ai mai zane gabai hasso bakwai faƙala sai ce na ashaban allazina sabaku madaw lalle abokanmu wanda suka gabata sun riga sun shirya sun tafi walam tanqusuhum ad duniya, duniya ba ta rage su da komai ba imaninsu da Allah cikin sun kai da abun matsayin sun ci da abun babu matsalar komai duniya babu in taba ta cikin abun ba yace wa ina asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab mu ko da muka yi jinkiri cikin sahabban annabi wallahi mun samu duniya har yanzu babu in za mu tafi in ba kasa ba ba dai abinci ba kan ba dai sutura ba kan duk abin da muka samu mun samu na duniya har yanzu babu in za mu tafi in ba kasa ba yace walaula annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti yace ba don manzon Allah ya hana mu mai addu'a mutuwa ba yace lada'autu lada'autu bihi da roki Allah ya kashe ni wanda sahabi na babba yace summa atainahu yawman maratan ukhra muka sake kai mai ziyara wata rana kuma wa huwa yabni ha'itan lahu yana ginin wani kalina wani kalina yake gini fa qala sai shi sahabin yace innal muslima lalle musulmi la yu'jaru fi kulli shay ana ba shi lada cikin kowane irin abu ya ci da iyali ne ya samu lada ya ba dabbobi abinci ya samu lada ya taimaka ga aikin masallaci ya samu lada fi kulli shay yunfiquhu illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha at-turab sai sai abin zai kashewa ya sa cikin waga turda ƙasa ita iza ka sawa ka samu komi ko nawa ka samu ƙasa na ginin gidanka ba ka samun komi haka sahabi ya gaya wasu muttafaqun alai bukhari da sukaratuwar wannan wala hata lafzu riwayatul bukhari wannan lafazin riwayar bukhari ne kenan idan muka ribi wannan hadisi ya gada mana cewa shi wanga sahabin khabbab bin al da bawa ne kuma makeri ne ina sana'a kira da yin musulunta sai zan ita uwar gida ne mai shi wanda an da shi in ya hasa wuta ga makera sai a sa ƙarfi cikin za sai ya zai azame gabai ana azame gabai saboda bawa na bawa kuma bai da wani abin da zai to inda wa zai na kuma ga ya saboda musulunci ina kai mai wannan abu shi khabbab to shi na kahin wannan mata tarasu ya yi mata addu'a ya baka ya ce Allah Allah ma tagga mai mun ga azaba Allah kar ka kashe ta sai ka jarabe ta da irin wannan abu ta yi mini wallahi mala ina tabbatar maka matan nan wani mugun ciwo ya kan mata babu abin da kuma sauki illa a sa karhe ga zahi ga wuta a tuwa azaba ta gabai haka ta mutu ta ga addu'a da ya mata ke to shi na bayan ya samu yanci ya samu komi Hamman za Allah ya rayuwa ya kare sai da Abubakar ya rayuwa ya kare to shi ne yake ba da labari ya ce ‘yan uwan mulsabai sun samu sun rigaya sun gushe sun bar duniya duniya babu ina ta kama tangarda komai da imaninsu da hijirarsu da duk ayyukansu gaba ya sun ke da abinsu amma mu yanzu ga hain Allah ya jinkirta mana duniya ta shigo mun samu duk abin da muka samu samu har yanzu babu ina muka sa duniya ga in ba kana gani yanzu in kaya sun ka tomo sun sai ga babu yanzu sun ba ba shi dai abincin gidanka baka da matsala sannan surar cikinka baka da matsala ta iyalinka baka da matsala to kaka ina za ka sa sai ka sa so a saki sai ka dibi gidanka sai ka ci nan bai ya kamata a bige shi a saki gina ma ko ba ka eh sai ya sai gida miliyan 100 sai duk gida da anan sai ya zube ta sai wani ya tura ki bakin ci kai yanzu ba ka dibi gina gawai gaba ɗaya bige shi za a yi to shi ba ta mai ba sai ya rubuce ta gaba ɗaya sai a kuma a sabuwa A <laughs> tsara in ya ga unguwan ma ba ta sai ya bata kuma sai ya sake wata unguwa dama haka nan to shi na sahabi yake cewa ba don manzon Allah ya hana su su yi addu'an mutuwa ba yake wallahi da ya roki Allah Allah ya kashe shi kaga sahabi na ya san hadarin da amma yanzu kai waye zaka zo ka ce Allah ka she ni Allah ka dauki rayuwa ta dai wanga bala'i da yamin yawa wanga rikici da yamin yawa Allah din dai mutu dai saboda mi wahalar ne e eh. eh, shi sahabin abinda ya gani cewa duniya ga ta shigo su ga abubuwan da da ki haka samu abin da ka fi, to yanzu kuma ba ma abincin cikinka ya kawo ta na yanzu duniya ta bude ko ina to shi ne ganin wanga duniya suna taba imanin mutum sai suna ganin ba don annabi ya hana su da ya roki Allah ya kashe tun yanzu ka abin ya ƙara sun imani ne da sauransu jama'a ina fatan mun gane magana domin kasa an ce a tarafu a zuwul iman rayuwar jin daɗi tana adawa da imanin mutum da yanzu kaga mutumin da a cikin AC tana busa mai an kai kiran sallah da wahala ya iya tashi sai masallaci ko ba haka ba wanda a cikin daula wasu ayyukan addini ba su ba ya shawa ba ko ba gaskiya ba yanzu mutumin da adda miliyan goma sai ka ga sun ɗauki hankali ne cewa ina ya kamata ya ce ya kamata ya ce kaduna ya kamata ya ce abuja ya kamata sai su ɗauki hankali ne kullum tunani ne ina yana ya kashe kuɗin nan eh sai ji daɗi amma kaga wanda ya kafe bai wuce dubu goma cikin akawun ne ko dubu biyar wani ma kun siti bai da kaga iya kafe suna da masallaci <laughs> eh? <laughs> sun gina ka salla? in eh, ai na so shi sa shi sahabin yana ganin kamar rayuwar ta duniya ta canza musu da suna ta da manzan Allah sallallahu babu babu abinci mutum iyaka in yayi ci guda da gari da isa sai gobe da ya samu yayi ci guda kuma sai gobe da shi kenan babu abinci ne kuma yace Jabir yace mu wallahi zamanin manzan Allah da wahala ga mai zane biyu kowa zane guda da duk sahabban annabawan da aka kusa kowa zane guda da kuku kama a ci tago da wando tago ina ga mutum bai da wando to shi ne shi ko yake dibin yanzu ga rayuwar ta bude yanzu komi abubuwa sun bude yanzu har yanzu babu in za sa kudin sai kasa to kire yawa musulmi abinda annan mutum ya roki Allah Allah ya kawo mai na halali saboda yanayi na ake ciki yanzu in baka da kudi abubuwa ba su yadda ya kamata ko ba gaskiya ba kuma annabi ya yi addu'a ce ni'mal malu salih li rajulin salih madalar dukiya mai kyau ga mutumin kirki shi in yi rike ta yana abin da ya kamata da ko ba gaskiya ba talauci bai da kyau bari annabi na ta addu'a Allahumma inni a'udhu min al-kufr al-faqri Allah ya roƙa tsaye daga kafirci da talauci na faqaru to kaga duk waɗanda suna daga cikin wanda ka samu sun yi roƙi Allah amma duk abin zai iya kawo ma tasgaro ga imaninka ka roƙi Allah ya raba ka da shi Allah ya samu dace kuma ne ya kawata mu dakata insha Allah ta'ala sai wani sati idan Allah ya haɗa mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ما شاء الله بارك الله فيك